أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتوزما zama قبتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم wasallam a cikin wani hadisin sai yana cewa sayyidina jibril yana sauka yana zuwa dangane da makwabcinsa har yayi tamani cewa idan ya mutu ma za a umurce shi cewa makwabcinsa ya gaje shi aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi sallam ta tambaye shi take cewa wa ina da makwabta wane ne yafi in taimaka masa wane ne yafi cancanta an taimaka masa cikin wannan ma'anar hadisin yace wacce ɗakin ta yafi kusa da ke ita ce tafi cancanta ki taimaka mata makwabtaka idan Allah madaukakin sarki ya haɗa ka da musulmi ko ba musulmi ba ka kare mutuncinsa ya kare mutuncinka kuma zaman lafiya musulmi idan ya cuci kafiri Allah ba zai bashi ba haka nan kafiri idan ya cuci musulmi Allah ba zai bashi ba zaman lafiya shine ginshikin komai saboda haka idan Allah ya jarabci mutum na makwabci kuma wani mummuna ne akwai hadisin na Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani littafin min hajjul muslim wani mutum makwabcinsa ya matsa masa da gaske ya je ga annabi kai ƙara makwabcinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka je ka fidda kayanka ka tara a waje kowa ya zo ya ce me yayi haka me yasa ka fidda kayanka ka ce da shi wani ne makwabcina ne matsami to wannan mutumin sai ya fidda kayan kayansa waje kowa ya zo shige a wani ya kake ya mai faru kuma ka kwashi ka fitar ka ka daga ka gidan sai ce ai makwabci na ne ya matsa mini sai ce kai amma wannan Allah ya tsine masa kai Allah Allah wadan wani kaman kana a ce an fitar da kai shi wancan wanda yake matsa masa da ya ji wannan magana sai zo yana roƙon sai ce don Allah da annabi ka bai da kayanka ba zan sake cutar da kai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisin sa ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne kake cewa ba zai shiga aljanna ba sai ce duk wani wanda makwabcinsa yake jin tsoron sharrinsa ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labarin wata mace tana share masallaci tana azumi tana zakka tana duk wani abin da cancanta a ce musulmi yana yi sai aka ce annabi na zaune gefe aka ce ta mutu sai dai laifinta guda ne tana cutar da makwabtanta da harcinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya finnar da harce take cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallah da azumi da zakka da share masallaci da take da kowa duk bai ta amfani ba saboda me saboda tana cutar da makwabtanta a sai duk wanda yake so ya kubuta daga sharrin eh, harcensa to kada ya zagi makwabcinsa kada ya turo shara kofar makwabcinsa kada ya turo ni duk wani abin da zai cuta zuwa ga makwabcinsa kada ya sake iyakan iyaka akan in dai gona ne ko fegi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda ya sanja iyaka na gona ko fegi ko gida ne ya matsa da iyaka ya shiga gidan filin wani to za a daure shi daga wannan wurin har karkashin kasar kasar bakwai za a dauko a daure shi da shiran tashi a kiyama ya dauka a shekara zaman lafiya da makwabci shine fi alheri to Allah shirye mu